Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadol FM. Sa'annan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. tare da fatar kun tashi lafiya mai alli daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau talata uku ga watan mayan shekara ta 2016. Ina tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanin labarai. jami'ai a kenya sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe ranar juma'a da ta gabata a babban birnin kasar wanda ya zuwa yanzu yawan inda suka mutu a wajen ya kai mutane 21 amurka da rasha na bukatar daidaita alakar da ke tsakaninsu a yankin baltics don kaucewa yiwuwar mummunan gama jiragen saman yakin rasha da jirgin ruwan amurka a jiya litinin kura ta lafa a birnin bagadaza biyo bayan tarin zanga-zangar da aka yi na mamaye wata unguwa da ke da ofisoshin duniya a wajen jiya asabar to bayan kun gama shan labarin duniya da direbobin manyan motocin dakon mai sun yi barazanar fara yajin aiki domin hukumomi sun ƙi bincike kashe wani abokin aikinsu da suka yi zargin jami'an gwamnatin jihar Lagos sun yi. Za ku kuma ji rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Yobe tsakanin tsaffin manitoci guda biyu. Kamar kowace rana Talata kuma za mu gabatar da tsaka mai wuya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. jami'ai a kenya sun ce sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe ranar juma'a da ta gabata a babban birnin kasar wanda ya zuwa yanzu yawan waɗanda suka mutu ya kai mutane 21 sun ce sun kama samuel kamau wanda shine ke da ginin mai bene hawa shida a matsayin gidajen zama sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin wannan mako ma'aikatan ceto sun ce sun ceto mutane da dama daga rusasshen ginin benen mai tattare da gidaje da mutane ke zaune a ciki to sai dai har yanzu akwai mutane da dama da suka ɓace ma'aikatan sun ce a halin da ake ciki har an fara cire rai da sake gano wasu da ke da sauran numfashi daga ƙarƙashin rusasshen ginin akalla dai an ceci mutanen da suka kai 135 wannan bene yana wata unguwa ne mai suna huruma a inda yawancin mutanen da ke wajen masu karamin karfi ne ga kuma yawan jama'a da take birnin narobin sannan tuni dama mahukunta suka yi allah wadai da ginin wanda ba a san dalilin da yasa aka ƙi bin umarnin kau da ginin da hukuma ta ba da umarni tuntuni ba ginin ya rushe ne sakamakon ruwan sama da ya haifar da zabtarewar ƙasa da ambaliya a kogin da ke unguwar Shugaban mayakan ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce akwai buƙatar Amurka da Rasha su daidaita alaƙar da ke tsakanin su a yankin Baltic don kaucewa yiwuwar mummunar arangama tsakanin jiragen saman yakin Rasha da jiragen ruwan yakin Amurka. Admiral John Richardson ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon a jiya Litinin cewa haɗuwar baya-bayan nan a yankin Balkans ya ƙara haifar da abin da ya kira rashin lissafi tare da cewa yana fatan wannan abu ba zai sake faruwa ba ya ce baya zaton rasha na kokarin tsokano wani abu ne to amma yana tunanin wani sako suke son isarwa na kokarin nuna cewa sun san jiragen ruwan amurka suna nan a yankin na balkans a ranar juma'a jirgin yakin rasha ya yi wani shawagi ta saman jirgin saman yakin amurka da yake shawagi a sararin samaniyar tekun baltic makonni bayan wasu jiragen yakin rasha sun yi wani shawagin ganganci kusa da jirgin ruwan amurka a gabar tekun kaliningrad rundunar tsaro ta neto ta kara wa sojojinta karfi a gabashin turai da kuma yankin balkans tun bayan da rasha ta mamaye yankin crimea ta kasar ukraine a shekara ta 2014 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A jiya Litinin ƙura ta lafa a birnin Bagadaza biyo bayan tarin masu zanga-zangar da suka mamaye wata unguwar da ke da ofisoshin ƙasashen duniya a shekaran jiya Asabar. inda daya daga daya inda daga baya masu zanga-zangar suka watse daga wajen sun ba zama ne domin zuwa wani bikin addini da in shi'a ke yi don girmama wani shaihin malamin karni na goma sha biyar imam musa alkadim shugaban masu zanga-zangar muktada al-sadar ya sha alwashin za su dawo wajen wato unguwar da a nan majalisar dokokin kasar take da ma mafi yawancin ofisoshin jakadancin kasashen duniya wanda ya ce za su dawo domin matsa lamba ga 'yan majalisar kasar don su canza zaben da aka yi mafi yawancin 'yan majalisar sun bar wajen a ƙarshen makon da ya wuce musamman lokacin da mabiya mukta daɗin suka mamaye cikin majalisar tare da buƙatar sabuwar gwamnati ba mai ba dai tabbacin ranar da za su dawo wajen da zanga-zangar haka kuma wani ɗan majalisa sarwan sareni ya faɗa wa muryar amurka cewa taron gargawar da shugaban ƙasar faud masum da firayim minista haidar al'abadi suka kira da shugabannin sojojin sa kai ya kasa cimma matsaya al-sadar dai shi ne jagoran 'yan shi an kasar mai adawa da mai da'awar 'yan kasanci wanda ya shahara wajen yakar sojojin amurka a iraki sannan ya fake da raunin da mutanen kasar ke da shi game da taɓarɓarewar siyasa da rashin da cin rashawa da yake cikin siyasar kasar da masu mulki 'yan adawar kasar venezuela sun ce sun shigar da koke ga hukumar zaben kasar game da kiran a yi zaben raba gardama a duk faɗin kasar domin neman tsige shugaban kasar nicolas maduro jiya litinin jam'iyyar democratic unity roundtable ta ce ta tattaro san hannun mutane miliyan 1,850 fiye da ninki tara na yawan da ake bukata don awatar da zaben raba gardama jam'iyyar ta ɗora wa manufofin shugaba maduro laifin karancin kayayyakin abinci da magunguna da tashin farashin kayayyaki da kuma karuwar ɗaukewar wutar lantarki a kasar. Tilas kuma zaɓe ta tabbatar da sa hannun da aka samu, sannan 'yan adawa su ƙoƙarin samun sa hannun kashi ashirin daga cikin ɗari na masu zaɓe, kimamin mutane miliyan huɗu kafin a yi zaɓen raba gardamar a ƙasar. daɓen jin ra'ayin da aka yi kwanan nan ya nuna cewa kashi biyu daga cikin uku na mutanen Venezuela suna son shugaba Maduro ya bar mukaminsa na shugabancin ƙasar. Dan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka na sahun gaba Donald Trump yana haramar fuskantar ɗaya daga zaɓukan fidda gwani masu wahala a jihar Indiana. Zaben da za a yi gobe talata idan Allah ya kai mu tsakaninsa da babban abokin hamayyarsa na jam'iyyar wato Ted cross. ana kallon idan har trump ya yi nasara a jihar indiana to hakan ya dada masa damar samun zama dan takarar republican kafin gangamin tsaida dan takarar da za su yi a birnin cleveland na jihar ohio a watan yuli mai zuwa bisa wasu ƙuri'un jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa donald trump na gaba da maki goma sha biyar a jihar ta indiana wasu daga cikin 'yan gani kashenin trump a jihar ta indiana sun ce donald ya kosa ya gama waɗannan zaɓuɓɓuka domin fuskantar eh, kamfe na zaɓe mai zuwa na ƙasa gaba ɗaya inda suka ce zai yi nesa da abokan hamayarsa a jam'iyyar wato su ted cross da kuma gwamnan ohio john kasich Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bisa dukkan alamu hannun agogo zai koma baya a ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya take yi na magance matsalar ƙarancin mai. sakamakon barazanar fara wani yajin aikin direbobin tankokin dakon mai sun yi zargin cewa jami'an gwamnatin lagos sun kashe wani direba kuma har yanzu babu matakin da aka ɗauka wakilin sashen hausa na lagos babangida jibran ya aiko mana da ƙarin bayani a wani taro na manema labarai da direbobin suka kira a wani gari da ake kira ogero da ke tsakanin lagos da kuma ibadan sun bayyana cewa sun ɗauki matakin shiga wannan yajin aiki ne tun daga ranar juma'a mai zuwa ganin yadda shugabannin ƙungiyoyinsu da kuma gwamnati suka yi kunnen uwar shegu don gane da gargaɗi da kuma kukan da suka kai musu na cewa waɗannan jami'ai na lasma sun kashe ɗaya daga cikin direbobin mota wanda ya faka domin gudanar da sallah a tsakiyar birnin Legas. Direbobin dai sun bayyana cewa suke shan wahala na dakon man fetur daga tashan jiragen ruwa na birnin Legas zuwa sassa daban-daban na Najeriya, amma kuma daga shugabannin su zuwa gwamnatin tarayya da na jihohi ba wanda ke ɗaukan su da muhimmanci. Don haka ne ma a koyaushe jami'an tsaro a tituna da kuma sassa daban-daban na kasar ke musgunawa direbobin ba tare da an ɗauki wani mataki ba. Comrade Umar Fulani na ɗaya daga cikin direbobin tankokin man fetur ɗin wanda kuma na tambaye shi ko mai yayi zafi so na farko dai akwai matsalar da ta faru da mu a cikin garin Legas wanda lasiman sun zo sun kashe muna direba ba gaira ba dalili bai taka ma kowa komai ba bai saba dokar komai ba sun zo sun same shi a layi sun zo sun jawo shi sun taka shi da mota so mun zura ido yau kwana biyu uwar kungiyar mu na ta dauki mataki saboda so da yawa ire-iren wayan abubuwan suna faruwa akan kai ɗaya su dauki mataki wani lokaci a yi biris da abu so mun saurara ba mu ji komai a ƙasa ba ni din nan naje har can Legas inda abin ya faru da wayanda abin ya faru gaba ido su na samu gawan direban nan da ni aka ɗauke aka je aka kai ta police station aka wuce da ita mutuware so don haka abin bakin ciki ne yau a ce direba mai aiki a najeriya yadda ƙasar nan ta zama haka yanzu gwamnatin nan da muke da ita mai adalci tana ƙoƙarin shawo kan matsalar mai mu wahalan nan mu muke ganin abin da muke gani gudunmuwan nan kuma ita mu muke ba da ita cikin ƙasar nan mu muke rarraba man nan da duk wani mugu-mugu da ake yi cikin man nan in aka neme mu mun san ta hanyoyin da za a shawo kan matsalar abin nan amma har yau an kasa fahimtar mu ana ganin kamar muna wata fitina ce a'a ba muna fitina ce ba mu muna jayayya ne akan mu da aka tauye muna da direban mu da aka kashe wannan dai ba shine karan farko ba da ake samun sabani tsakanin jami'an tsaro walau dai na soja ko dan sanda ko kuma jami'an lasma ko kuma road safety da bio da direbobin tankunan man fetur da kuma masu dakon kayayyaki musamman daga tashoshin jiragen ruwa da ke birnin lagos zuwa sassa daban-daban na nigeria to kowane kira direbobin ke da shi ga gwamnatin tarayya ga dai comrade umaru adamu daya daga cikin direbobin tankokin na man fetur gwamnatin ƙasa muna kiranta da babban murya cewa ta ainihin jama gwamnatin Legas da Ogun State da Oyo State ta ja musu kunne a kan matsalolin da muke samu duk inda mota ta tsaya mu direbobi ba mu kai motar nan ba dole ne ta tsaya a hanya ana tsayawa babu wani bincike ba komai ya zuwa makala an kama ka wasu kama dukanka su caje mana mota wannan shine abin da babban abin da ke damu dai kokarin da na yi domin jin ta bakin jami'an na lasma da kuma shugabannin kungiyar direbobin tankokin na manfred a ƙarƙashin kungiyar nato ya ci tara yanzu haka dai karancin man fetur da ake fuskanta a sassa daban-daban na najeriya an fara samun sauƙinsa musamman dai a birnin Legas idan kuma har direbobin tankunan man suka fara wannan yajin aikin ko shakka babu za a mai da hannun agogo baya game da kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na ganin an kawo karshen karancin man fetur da ya ci ya cinyewa a kasar baban ya jibrin murai amurka daga Legas. matsalolin kasan su kashi-kashi bambam ga mu ba watan nefa kana ba ruwan famfo babu titinan mota masu kyau na shin daɗi kuma gashi barayi sun wa ƙasa ga katutu kana wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya auko da rahoto a kan ci gaba da rikicin cikin gidan jam'iyyar pdp a jihar yobe wasu tsaffin ministocin kasar guda biyu sun kaure da cece kuce tsakaninsu har ma ministan 'yan sandan najeriya adamu maina waziri ya kira wani taron 'yan jarida a abuja a matsayina na memba na kwamitin da taɓe na bot kuma daga jigo na jam'iyyar pdp a jihata ta yobe na kira wannan taro don in jawo hankalin cewar a jihar yobe matakan da aka shimfiɗa bai bar wa 'yan yobe daman su zaɓi shugabanni daga hawan farko wato shine shugabanni na ward ba. Adamu Waziri ya kuma zargi tsohon ministan kuɗin Najeriya Dr. Rima Lawan Ngama da ƙoƙarin sanya jam'iyyar a cikin aljihu. Shi son shi ne ya mallaki jam'iyyar don mai hannu da shuni ne. A nan Abuja aka sayar mana fom na zaɓe, zaɓen da za a yi a jihar Yobe. Wannan ya zo daidai da raɗe-raɗin da ake da shi a kan cewa shugaban jam'iyya na yanzu ya riga ya zaɓi shugabanni a wasu jihohi don ya samu galaba a zaɓen da za a yi. Akwai abubuwan ganganci da aka yi wanda bai kamata yi ba in ana son jam'iyyar ta yi tasiri dole a saurara min don ina da goyon baya ina da magoya goyon baya yan jam'iyya ta mai me kake so a yi congress da aka ce an yi a yobe ko an fara shi a yobe ba fara shi ko an yi shakan ka'ida ba saboda ka a rusa to yalla idan duk waɗannan abubuwan da kuke son a yi ba samu ba a ƙarshe kana tana barin jami'an nan a'a ba na yarda cewa ba zai yiwu ba ko mai dr rimalawan gama zai ce ba ba kenan da adamu mai da waziri da abokinsa adamu ma'azu suka yi da magudin da suka yi shi ne ya sa maka rasa gwamnati ina zuwa dr hmm? gama shi adamu ziri ya ce ka zo nan abuja ka sai fom din gaba ɗaya ka sa aljihu ƙarya ne ƙarya ne fom din a nan abuja ka sayar ko kuma adamu ka sayar da su a'a dama fom ko ina ana sayarwa to amma dr gama shi adamu ziri yana da yana cewar Sharif yana amfani da ku ne domin biyan bukatar sa a cikin wannan ni da PhD ina za a yi amfani da ni na yi executive director su hudu wani ya isa amfani da ni na yi minista a kasar nan ko shugaban kasa ba zan tashi ba a kasar nan ko wanda suka yi shugaban kasar sun fi ni ne ya wani ai rainin wayo ne PhD yi a wani bankin amfana kuma gaba ɗaya university ni na zo nan ba aka da prize har ka ce ni dan da duk ilimi na wani ya amfani da ni duk kokarin da na yi don jin ta bakin shugaban jam'iyyar PDP na kasa sanata Alimudu Sharif ya ci tura to amma ga abin da mukaddashin kakakin jam'iyyar lafiyar na ƙasa barista Abdullahi Jalo ke cewa. Wannan zargi an naɗa panel na akwai appeal panel. Dole dole a dubi zargin Adamu mai wani waziri a yi adalci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ne nan misalin karfe ɗaya da mintoci goma sha bakwai na dare agogon Washington DC, kuma lokaci yayi da za mu gabatar da tsaka mai wuya. tsaka mai wuya. Wai za mu koma ga ainihin addini ne ko kuwa za mu kawo su dokoki ne mu kare addini ko kuwa addini zai kare mu. Tuntuni gwamnati tana da kunnuwa tana da idanuwa da take amfani da su. Duk inda wani mai wa'azi yake wa'azi za ka ga akwai wani jami'i na gwamnati ko na ɓoye ko na sarari da yake sauraron me ake yi. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai waya. Wannan doka ba ta hana wani ya addinin shi ba. Abinda ta hana shi ne a yin addinin ka kar ka matsa ma wani. Domin addinin bai ce haka ba, tsarin mulkin mu bai ce haka ba. Bai kamata kai wurin yin addinin ka ka takura ma hakkin wani ba. abinda kawai muke so mu yi kenan a wannan babu wani abu kuma muna roƙon al'umma a bamu goyon baya a tsaya a duba wannan dokan in akwai gyara da ake so a yi a bamu shawara sai a gyara amma babu wanda zai ce a'a a jihar kaduna dai abinda muka gani a jihar nan a ce duk wanda ya ga dama ya fita ya hau duro ya fara wa'azi ko na musulunci ko na kirista mun san abinda yake kawowa. to gwamnan jihar kaduna kenan malam nasiru el rufai yake jaddada alƙiblar dokar da yake so ya kafa jihar su dangane da sha'anin wa'azi to da yake wannan ba ta kaɗai ce sabuwar dokar da gwamnatin tashi ta kawar a kwanakin nan ba akwai ta hana bara da sauransu mutanen wannan jihar tashi sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da yawan dokokin da kuma yadda ake gabatar da su a gaban su jama'a din. Sheikh Salisu Abdullahi mai barota ɗaya ne daga cikin jagororin makarantun allo a jihar Kaduna. Muna ba wannan gwamna shawara. Wa'annan dokoki da yake aiwatarwa ba tare da ya tuntuɓi wa'anda ake ma dokan ba. Da Allah ya gyara a cikin su. Gwamnati ta bambance tsakanin wa'anda suka mai da bara sana'a wanda ba su da alaka da almajiranci ta ɗau mataki akan su wannan babu babu laifi amma almajiri mai karatun alkur'ani a ce an hana shi neman abinci to me zai ci ya karatun sai dai gwamnati ta shirya za ta ɗauki nauyin dukkan makarantun tsangaya amma in ba haka ba bara yanzu muka sa kafa wanda zai hana mu wallahi tallahi ba mu gan shi ba shi ma dai shugaban kungiyar ɗalibai musulmi ta ƙasashiyar jihar Kaduna Ustaz Sabi Shitu Bindawa ya ce dokokin da ake fa ba su jin ra'ayin al'umma babban damuwar mu a cikin wannan toka shine dokan gabaki ɗaya bata girmama ra'ayin al'umma ba musamman musamman shugabannin addini. Shi kuwa shugaban kungiyar nan da ke bin diddigin yadda ake shugabanci mula Malam Yusuf Yakub a Rigasiyu. cewa yake yadda ake dokoki a jihar Kaduna fa ya saba wa tsarin demokradiyya. Yanzu na tabbatar maka akwai dokoki da kudurori na doka wajen 25 dukkansu babu wanda majalisa ko gwamnati ta tafi mutane kansu kawai akwai ake yi. Wagan wannan da soja ba su bambancin su ba ko kace ka ce wai sauran dokokin nan da ake kawa ba a yi wannan matakan? ba a yi wallahi ba ba sa yi Mr Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna abin da ake son a cimma shine maido da martabar jihar Kaduna na biyu kuma a tabbatar cewa duk tsare-tsare na gwamnati da zamantakewa duk an seseta abubuwa duk inda ka gan aka samu ingantacciyar ci gaba da kuma zamantakewa to za ga cewa akwai dokoki wadda ake aiki da su wasu suna magana cewa ko da dokokin suna da kyau ana jiyo ra'ayin mutane tunda demokradiyya ce su ake shugabanta babu wani doka ko kuma wata kudurin doka wadda uh, gwamnatin jihar kano take aikewa zuwa majalisa ba tare da ta yi majalisi ko ta ji ra'ayoyin mutanen jihar kaduna yanzu dai dokokin da gwamnatin malam nasu yan rufa'i ta kawo waɗanda suka fi jawo cece ce a jihar kaduna sun hada da dokokin hana bara da tallace-tallace da kuma dokar tsari yadda za a rinka gudanar da wa'azi da dokar harajin da ke ta faman jawo cece kuce isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to da isa lawan ikara to kamar da muka ce dokar kayyade harkokin wa'azi na musulmi da kirista tana daga cikin dokokin da mutane suka fi magana a kansu a can kaduna da kuma a wasu sassa na najeriya shi yasa a ci gaban saurari muhawarar da muke ji tsakanin pastor yohana buru na cocin christ evangelical ta kaduna da kuma malam hussein suleiman tsoho ikara limamin masallacin kwalejin fasaha ta nuhu bamale da ke zaria kuma mashawarci ga shi gwamnan kaduna ɗin kan harkokin musulunci za mu tashi daga tambayar ƙarshe da muka yi shi malam hussaini a shirin da ya gabata na cewa to a kan maka lahu um, wani abu da na gani rubuce a cikin wannan kudurin dokar tana kamar da kace bata zama doka ba in ta zama dokar shine da aka ce duk wasu kasar kaset ko cd da suka kunshi wa'azoji ko wani karance karance wurare akwai takaitattun wuraren da aka takaici dole a wuraren kawai za a iya kaɗa su wuraren sun kunshi cikin gidan mutum cikin zaurensa cikin coci ko cikin masallaci ko kuma cikin wasu wurare da aka ƙayyade ma'ana ba za ka iya fita waje kawai ka buga kasar na wa'azi ba me yasa aka sa aka yi wannan tanadi ne to dalilin wannan idan ka duba a dokar tsarin mulkin najeriya kanta akwai 'yanci da 'yan najeriya suke da shi yanzu misali ko a masallaci akwai lokacin da in ka sa kaset na wa'azi ko ka sa kaset na karatun alkur'ani yi a wajen masallaci ko a makwautan masallaci wasu fira suke yi wani so yake zai kwanta ya huta ƙaran kaset ɗinka ya hana shi sukuni kaga za ka cutar da shi manufa wurin ibada ya zama an keɓance shi da yin ibada saboda haka yanzu ba za ka iya shiga cikin kasuwa ka yi wa'azi ba ba a hana wa'azi ko a cikin kasuwa ai akwai masallaci kuma kasuwar kanta ai kasuwanci ibada ce domin hanya ce ta nema ba za ka je ka nemi kuɗi ta hanyar haram ka ci haram ka rayu da haram kuma ibada ka ta zama karɓaɓɓiya ba amma maganar da muke yi duk wanda zai yi wannan ma wa'azin ya zama na mutum ne wanda an yadda ya cancanta yi wa'azi. Na yarda da haka akan makalla abinda nake magana shine wuraren da aka ce a yi wa'azin bisa ga al'ada kai ka sani na sani pastor Yohana ya sani eh, mun sabu mutane mutum kawai ya zo girka wa'azin shi kawai mutane su taru su ji wannan doka ta hana daga yanzu a mm. wannan ko? Ita wannan doka ma da kake magana ta hana irin wannan wa'azi tun na 1984 din nan ne. kuma muna neman kwaskwarima yanzu daga malamai amma daga lokacin zuwa yanzu malam ka san ba daina ba daga 84 daga shekarar 1984 zuwa yanzu ba daina mutane suna wa'azi da inda suka ga dama yawa to yanzu a wannan gwamnatin don mu samu tabbataccen zaman lafiya iri-irin waɗannan wa'azin da ake wanda wani lokaci a cikinsu ne zaka ji ana ambato wasu kalmomi na harzika mutane da ta da hankalin jama'a akan abin da bai kai ya kawo ba. To yanzu saboda haka idan idan mutane malamai suna wa'azi za a tura jami'ai su je su zauna su kasa kunne su dinga jin abin da suke faɗa don kasa su saki hanya ko yaya. Ai a iya fahimta ta mala Aliyu Mustapha tuntuni gwamnati tana da kunnuwa tana da idanuwa da take amfani da su. Wanda duk inda wani mai wa'azi yake wa'azi za ka ga akwai wani jami'i na gwamnati ko na ɓoye ko na sarari da yake sauraron mai ake yi. Pastor Yohana me ku game da cewa ba za a yi wa'azi a ko ina mutum ya ga dama ba ba za a yi ba sai a cikin gidan mutum ko a cikin zaure ko a cikin coci ɗinsa ko masallaci. <laughs> Ah, um, eh, Aliyu barin barin barin barin gaya maka kai a matsayinka na musulmi da malam a matsayin shi na musulmi ni kuma a matsayin na krista mun san abin da littattafai musu Allah ya saukar ya gaya mana yadda za a yi wa'azi wai za mu koma ga ainihin addini ne ko kuwa za mu kawo su dokoki ne mu kare addini ko kuwa addini zai kare mu yaya menene ai za a iya ce malami zai iya ce ana iya ja da hadisai amma alkur'ani fa me alkur'ani ya ce game da wa'azi mutum ne zai fita da dokoki yadda za a yi aikin Allah ko kuwa Allah ne zai kawo dokoki yadda za a yi aikinsa. Dole mu fuskanci abin da ke gabanmu mu kuma tabbatar da gaskiya da muke yi. Ni da kokarin ke kokarin faɗa nan abubuwan da malam ke bayani ina gane sosai kuma ina ƙara karin eh, ilimi akan abin da ke faɗa amma ya sani fa gwamnan jihar Kaduna ya sani muna ƙauna wannan gwamnatin kuma muna kyautata zo wannan gwamnati na adalci ne. amma menene shimfide shimfide ga ga musulmi a dokokin addinin musulunci ga yadda ake yada wa'azi haka ma ga krista in ana yi don kristoci da musulmai ne domin a takaita in allah bai kare mutum fa hikimar mutum zai kare shi ba ilimin mutum zai kare mutum ba dokokin mutum zai kare mutum ba in dokokin allah bai kare kowa ba to ba wanda zai iya kare ka in ko dokokin allah sun kare ka to ba wanda zai cutar da kai kuma mm. ga allah mu koma ga addini ya kamata a ce a fara koma ga Allah ko kuwa koma ga addini kafin a kirkiro wasu abubuwa. Ah, Malam Hussaini wani abu da na gani kuma shine wani bangare na dokar da ya ce ba za a yin wato sakin wa'annan abubuwa da ake sata laspika ba ta abubuwa mai kara amu mai kara amun sauti bayan karfe takwas na marice bayan ba za a yi amfani da laspika a kowane mutum ya gada ba cewa da karfe takwas na dare an rufe me zai faru idan azumi ya zo lokacin da ake wa'azin ramadan da tafsiri da sauransu to a gaishe ku malamai idan Allah ya kai mu rana wata yau mu ji idan aka ce an hana gudanar da hidimomin ibada a waje sai a cikin keɓatattun wurare to za a yi maganar idi da sauran ibadojin da ake yi a waje ne wuriya mai yawa ga malam hussaini Suleiman tsoho kare da kuma pastor Yohana Buru sannan da wakilanmu Nasiru Yakubu na birnin Yaro da kuma Lawan Isa ya kare da suka taimaka wajen haɗa shirin ne a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington. Ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Jami'ai a Kenya sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe a ranar Juma'a da ta gabata a babban birnin kasar wanda ya zuwa yanzu yawan waɗanda suka mutu sun kai mutane 21. Sun ce sun kama Samuel Kamau wanda shi ne ke da ginin bene hawa shida a matsayin gidajen zama sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin wannan makon. Shugaban sojojin ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce akwai bukatar Amurka da Rasha su daidaita alakar da ke tsakaninsu a yankin Baltics don kaucewa yiwuwar mummunan gama tsakanin jiragen saman yakin Rasha da jirgin ruwan Amurka. Admiral John Richardson ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka da ke da ake cewa Pentagon a jiya Litinin cewa haɗuwar baya-bayan nan a yankin Baltics ya ƙara haifar da abin da ya kira rashin lissafi tare da cewa yana fatan wannan abu zai tsaya. a jiya litinin kura ta lafa a birnin bagadaza biyo bayan tarin masu zanga-zangar da suka mamaye wata unguwar da ke da ofisoshin kasashen duniya a shekaran jiya asabar inda daga baya masu zanga-zangar suka watse daga wajen sun bazama domin zuwa wani bikin addini na 'yan shi'a da suke yi na girmama wani shehin malami na karni na 15 imam masud al-khadim sauraro sai kuma hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar da wani shirin daga cikin rahotannin da za mu gabatar a shirin hantsi din hadda dalilin da ya sa aka lakawa a gadar liyoji da ke tsakanin kwantagora a jihar naja da zuru jihar kebbi suna gadon mutuwa a halin yanzu kuwa jimai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.